أنفسنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد jiya mun kwana cikin abin السكين suratu كنا idan kuma mun kwana ƙarshen ita suratu safi insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana Allah ya kama ya mai kyau aya ta goma sha uku wa ukhra tuhibuna a'udhu billahi minash ta bismillahir rahmanir rahim ce idan kun ta halaye kun kyautace ɗabi'un ku kun jihadi bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi ya gafir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku wa yadkhulukum jannatin ya shigar da ku aljanna ta min tahtiha al-anhar na baina gudana karkashin ta wa masakin tayyiba da gidaje masu daɗin zama fi jannati a cikin aljannar zama wato wanda ya an shiga da asamu wurin zama zalikar fawzul azim wannan shine rabo wanda an babba wa yuti mata ni'matan kuma ya baku wata ni'ima ta buna wanda kuke so tabaddalan minhu wa amanna wato falala daga wuri wannan ni'ima wadda kowa da kowa yake son ta wa hiya nasarun da kun ne a samu nasara daga Allah zuwa gare ku Allah ya baku ku nasara ala a'daikum akan makiyanku ya ba ku nasara ya ba ku rinjaye akan makiyanku sannan kuma wa fatahun qaribun da buɗe wanda yake kusa alal biladi wato qariban alal biladi wa tagalibu ala wato kure kure kure jayi mutanen garuruwan alkufar kufar wa inda aka gare wa min zalika daga cikin wannan buɗi da an ce kusa da ku akwai fatahu makka cin kasan makka wannan shine babban buɗi wanda Allah ya fara ba musulmi ta fana sannan wa farisa cin kasar farisa wa ruma cin kasar rum wa bai da da waninta duka wannan yana cikin abin da yana cikin muddatin kalila cikin dan lokaci kaɗan aka samu wannan nasara wayo kalu innahum fatahu ala ardil ma'mura an ce sun sun ci kasashe wayanda an rayayyu wato kasashe masu iko fi akalla min nisfi karni a cikin abinda bai kai rabin karni ba wato ba su kai shekara hamsin ba sun kaci duka waɗannan ƙasashen da sun kaci kun ga wannan nasara ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kuma wa bashirin mu'minina bin nasari kawa mu'minai bushara har abada in dai mu'minai sun tsaya ga Allah to kai musu bushara bin nasari da samun nasara wal fatai da samun buki daga Allah wa inna zalika mustamirrun lalle samun nasara ga akan kafirai ga mu'minai mustamirrun ma damu alal magana ce tabbatacciya muddin musulmi sun tsaya bisa ga gaskiya kama umiru bihi kama wanda aka umarce su da ita to Allah zai ci gaba da basu nasara a kan abin da kuke gani yanzu da wanda kuke ji daban-daban inda za ku je ku bincika za ku riski yadda abubuwa suke ba za ku yi mamaki ba saboda ka yi kokari a gyara halaye Allah zai ba da gudunmawa alkawarin da ya ba zai shafa ba inna lana suru rusulana wallazina amanu maganan nan gaskiya ce wato Allah ba zai saba ba Allah ya gafarta mana takaddama kuma bayani ya gabata annallahu huwa alladhi yutimmu nurahu lalle Allah shine wanda zai cika haske ne ko da ki ko da so wa yu'li dinahu kuma zai dauka addini ala sa'ir al-adiyani akan sauran addinai gaba ne wa innama jihadu takalifun dama shi jihadi wani takalifi ne min takalifin shari'a cikin takalifai na shari'a allati yakunu li hadha nasr nasrullah wa inda ya an kare su za a samu nasarar Allah fa da zalika kana da haka Allah ya ce ya ayu alladina amanu kunu ansarullah ya ayu alladina amanu kunu ansarullah kama فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا أيها الذين آمنوا يا قبا يا الله وإن سنك إيماني cikin dare da yini cikin dukkan mocinku da shirinku kuno ansarar lahi ku don masu taimakon addinin Allah ansarar lahi bi al'idaba wato ku zama masu taimakon addinin Allah kowane lokaci wa bi qira'atin bi nasabi ansaran kunu ansaran lillahi wa abinna na wa radd al-alif ila ma qablaha wa jarri al-ism al-jalala billahi wa tukunu ansaran lillahi abinda za a yi ku zama mataimaka addinin Allah shine bi hibda shari'a shara'i ku yi kokari ku tsare shari'o'in Allah da kyau abubuwan da Allah ya shar'anta muku ku yi kokari ku tsare shari'o'in Allah da kyau gwargwadon yadda ya kai yiwa gare ku kamar wanda Allah ya tsara muku min dimna a cikin kunshin shari'o'in Allah akwai aljihadu yin jihadi Allah zai huwa sinamu ha wanda shine tozon tsayuwarta kama bi hadisin da wani nabi sallallahu alaihi sallam kama wadda ya fi hadisin da annabi ya ambata kula lakon hada ina gaya muku cewa ku zama taimaka a dinin Allah kama kala isa ibn maryama kama wanda isa dan maryama ya ce lil hawariyina ga hawariyawa ne hasabu huwa to sabai ne kusan abin nan annabi isa ya rasa abin nan mabiya kuma ya rasa goyon baya sai ne na ansaru kuma ya ce su zama mataimaka addinin Allah suka zama ya ce musu mana ansari ilallah wa zai taimake ni zuwa ga Allah kama kala isa ibn maryama lil hawariyina man ansari ilallah wa zai taimaka mini zuwa ga Allah ai manil ansar suwa ne ne mataimaka ya kuno na ma'i wanda za su zamo tare da ni mutawajjiha ila nusratillah da ni da su mu huskanci taimako addinin Allah wa ila itimami nuri kuma mu huskanci yadda za mu yi haske addinin Allah ya cika wa ila dini kuma da ɗaukaka addini ne annabi Isa yana wannan sai ga hawariyawa sun zo qala al-hawariyuna sai hawariyawa suka ce nanu ansarullah mu ne mataimakan addinin Allah wal hawariyuna su hawariyawa nan. asfiya isa su ne zababbin annabi isa wato yan majalisa ce wawan abin nan awwalu man amana bi su ne mutane na farko da suka yi imani shi wa kanu isna ashara rajula sun zama su mutum goma sha biyu ne min al hawli wa huwa al bayan ko ko al hawli min huwi da wato asiri ne kenan daga albayat fari a salisu tatacci wakila kanu kasari ko an ce su abin nan kasari wato abin nan yuhawuruna yan wanki ne yuhawuruna siyaba suna wanke tawahi ayyu bayyana suna mai da tawahi in sun yi dauda sai a ba su wanki to duka dai abubuwan da aka lissafta hawariyawa da shi babu na ɗaukaka duka ƙananan sana'o'i ne ba na manya ba amma maganar ta yi kowace inganci su masu kamun kihi na lokacin da suka taho ba a samun kihi lokacin nan Kafin san idan ana buga iska kihi bai tahiya saboda haka sai a yi ta yawo ba a samu ne ya ana buga iska ko ya ana sanyi ƙwarya ka kihi bai tahiya sai ya yi karanci a cikin jama'a don ba a bai ta yi balle a kamo shi suka ta yi suka yi ba su samu ba ce suka dawo ba su samu komi ba suka daure jirginsu suka yi kowa ya aza birginai ga kawada ce suna tahiya to suna tahiya sai suka iske annabi isa shi dai ya tura hanyar masu dawowa daji dai ya yi wa'azi gari an gini sai ya dawo daji in hanyar da talakawa ka biyowa ya tsaya ya tsaya ne yana faɗin man ansari ilallah man ansari ilallah hawariyawa suka biyo suka tsaya suka saurari shi suka ce to su ba su san na Allah bane shi annabi Isa amma ya gwada musu alamar Allah ya aiko shi za su yarda da shi yace wace alama suka so suka ce yanzu ya ga babu fili yau tun da fa suka yi ba su kama ba to alamar da suke so ya nuna musu su yi mai yayi musu addu'a ga Allah ya ba su fili su koma in sun ka kama sun ka watsa bai sun ka kama fili to sun tabbatar da na Allah ne don Allah ya anshi addu'a ta to za su imani shi sai ku yi musu addu'a suka koma suka watsa birgin nan cikin ruwa ko watsa birgi ne bai jayuwa ya cika da kihi bai ma yiwa a kawo shi tudu sai ya bude kihi na ta tuma yana ta sannan ya kwaso baki abin da ya ka iyawa ya ku jirgi sun ka taho sun ka ci kujirage sun ka taho bakin mashaya sun ka zube an ka kai sun ka anshi kudin sun ka sa aljihu sun ka tabbatar da annabi isa annabi na sannan sai sun ka taho sun ka wada mai nanu an karo ba mu mataimaka addinin allah mu kun ga wato su sarkawa masu samun ki abin da suka so su gane gaskiya sai da zarar suka gane gaskiya to shi saboda haka wanda sun ka gane gaskiya annabi isa annabi ne shi kenan suka ce na hana asararsa to Allah ya gafata masarkawa Allah ya gafata masarkawa shi kenan fa amana da'ibatu ban bani isra'il sai wasu jama'a cikin bani isra'ila suka yi imani da Isa da annabi Isa to fa su mu nasara daga nan aka samu suna nasara don wannan taimako da suka yi ma annabi Isa wa kabara da'ibatu min wasu jama'a daga cikin su kuma sun ka kafirci fa baqu ala yahudiyatin sun ka ci gaba da zama ga yahudancin su ko fara suna kafirai to a kwana tashi sai an ka yi fada tsakanin su talat sai yaƙi ya auku tsakanin a ta'ifatani jama'a guda biyu almumina wal kafira da jama'ar ga musulmi yan kaɗan da jama'ar ga kahirai masu yawa sai an ka yi fada to wannan fada da aka yi Allah ya ce fa ayyadan alladina amanu sai muka karfafa waɗannan da suka yi imani mina al-da'ifataini daga cikin jama'a ga guda biyu muka taimaka wa musulmi ala aduha akan makiyansu a da'ifatul kadira mun ka ba su nasara akan jama'an nan kafirai wa asbahu sai mu'minai suka waye gari bahiri na suna masu rinjaye ayi galibi na suna masu rinjaye likama him bi amrillah saboda sun riko da al'amarin Allah sai Allah ya ba su rinjaye ya ba su nasara riko al'amarin Allah bil jihadi wa gairi jihadi da wani ne ko gobe mutum ya rike addinin Allah Allah zai ba shi nasara illa dai ko ka rike addinin ka yana jarrabawa amma jarrabawa gushewa ta kai wa haka za an fi ya ummata Muhammad haka ne ya ku jama'a al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza jahada almu'minuna minkum alkafirin idan mu'minai daga cikin ku sun kai yaki kafirai to Haruna alaihim za su samu rinjaye akan kafirai bil wa'd min Allah da alqawli daga Allah as-sabi tabbatacce wala ta ji da lissannatin lahi tabdila kun ba ka samun canji ga sannan Allah ko gobe da musulmi da kaya an ka ja daga to yan Allah ya so gehen musulmi shi zai yi nasara ko ka ga anin da ya gehen musulmi kwantar da hankalin ka jarrabawa shi bari a koma jan daga ka gani za ka ga wanda za su ɗauki nasara ta ƙarshe dama duk wanda ya ɗauki nasara ta ƙarshe shi an mai nasara to Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana wannan ƙarshen suratul safi kenan yadda ka gwada mana karshen suratul safi Allah ka gwada mana karshen damuwa da bakin ciki da ke cikin mu. duk wani ciruta da rashin lahiya Allah ka gwada mana karshe ne saboda rahama ka duk wani tsanani Allah ka gwada mana sauki ne kai mana karshe mai kyawo ka kare mu daga sharrin duk wani mai nuhin mu da shi ka kare mu daga cutar wani mai nuhin mu da cuta duk wani makiri da ke nuhin mu da makirci Allah ka shiga tsakanin mu da shi Allah kai mana magani ne ka warkar da mu Allah ka sa mai karshe mai kyawu da daraja wannan sura kuma da daukakar ta a wurinka to wannan sura ta kare sai suratul juma'a bismillah bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fis ta yi suratul juma'a an ce mata suratul juma'a saboda idanudiya lissalati min yawmil juma'a madaniya ta sauka madina wahiya ihda asharata aya tana da ayoyi goma sha ɗaya wa mawdu'a har ra'isi jagora daga cikin abubuwan da take karantawa tana karantar da abubuwa daban-daban amma dai jagora shine bayanin annal amala bima anzalallahu lalle yin aiki da abin da mutum da abin da Allah ya saukar daraja ta nasi yana daukaka darajar mutane wa tarkul amali bihi barin ya aiki da abin da Allah ya saukar yuzilluhun yana kasanta mutane wa yukallibuhum mushaqqatan kuma ya dora musu wahala ko al'ada da yadda an ka saba bila fa'ida ba tare da fa'ida ba saboda haka idan ga ƙasa misali ƙasa gaba dai ta ɗauki yin aiki da abin da shari'ar Allah ta ci to sai Allah ya ɗaukaka ƙasar ya girmama ƙasar kamar wadda kun ka ga Allah ya ɗaukaka ƙasar makka in za ka shiga sai su ce in ka shiga bara bana in za ka shiga dubu ɗari biyu za ka bai sai ka bashe su sannan kuma duk abin da ka saba ba su ka ba su kun gani ɗaukaka ta Allah ya ɗaukaka ƙasar su shi yasa suka yi wannan ga mu mu Najeriya san da muka ka shigo ka to ka zuba jari ko dari ba ka ba mu amma sun ki tawowa kun gani aiki da abin da Allah ya ce yana ɗaukaka ƙasa idan ƙasa ba ta yi ba kai kai da a cikin ƙasa idan ka yi aiki da abin da Allah ya ce kai kaɗai to sai Allah ya darajanta ka kai kaɗai ya ɗaukaka ka ya ɗaukaka zuriyarka wato har zuwa kanni na bakwai saboda haka aiki da shari'ar Allah yana taimakawa Allah ya taimake mu Allah ya ɗaukaka mu ya ɗaukaka wannan ƙasa ta mu ya daraja ya darajanta mu ya darajanta wannan ƙasa ta mu Allah kuma ya gafarta mana sura da ta gabata Allah ya fara da sabba sun yi tasbihi wannan kuma ya fara da yin sabbihi suna tasbihi duka abin da yasa lafuzan tasbihi suke rawa. farkon surori da cikin surori tsakiyoyinsu da ƙarshensu to abin da ya sa yake jin ciyawa irin son da Allah ka wata tasbihi kun ga wani lokaci sai ya ambaci tasbihin farkon sura wani lokaci ya ambaci tasbihi tsakiyar sura wani lokaci sai ƙarshen sura sai ya ce wasbir da hukumin rabbika fa innaka bi a'yinina sai ya ƙara gaba ya ce wasabbi bi hamdi rabbika ina taqum kun gani wato ƙarshen sura kenan wa minal al-layli fasabbihu kun ga ƙarshen sura kenan to haka nan al'adar Allah ta subhanahu wata'ala in yana son abu sai shi ta magana ce abin nan malamai sun ce man ahabba shay'an aktsara min zikri duk wanda ka son wani abu zai yawaita magana ce kowa ka son abu zai yawaita magana ce to Allah yana son tasbihi shi yasa Allah ke yawaita magana ce idan Allah ya maka mawafaka ka faɗa ma Allah Allah abin ga da kaka so ni ma ina so ne ka kama so ne abin da aso ne gare ka kai ta ne to da izinin Allah kaga za ga abin da Allah ne maka na kawa da girmamawa Allah ya gafarta mana ya sa mu yi ƙarshe mai kyau ya sabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ya yi tasbihi yana tasbihi ga Allah yana tasbihi ga Allah abin da ke cikin sama bakwai da ƙasa fi zikira ma ta galibul akasar wato shi Allah dinna almaliku. al-maliku mai milki allazi lahu at-tasarruf wanda shi ka yin tasarrufi kama ya sha kama sha'a kama wanda ya ga dama al-quddus wanda ake tsarkakewa al-munazzahu amma la yaliqu bihi wanda ake tsarkakewa ga abinda bai dace da shi ba al-aziz wanda amma buwayi al-hakim wanda amma hikima fi mulkihi wa sulhi a cikin mulki ne kuma da aiki ne Ga Allah roƙonka maka ya man yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya maliku ya quddus ya aziz ya hakim ka ce ka tausaya mana Allah ka gafarta mana dukkan zunuban mu Allah ka yahe mana Allah ka sa mu yi karshe mai kyau kuma ka yi mana maganin makiyan mu da mahasadan mu na boye da na bayyana Allah ka shiga tsakanin mu da su duk shirin da sun ka kulla ya quddusu ya azizu ya hakima ka wace mana su ka kare mu daga su Allah ka ansa mana addu'o'in mu huwa alladhi ba'atha fil ummiyina Allah shine ya aiko cikin ummiyai wayanda ake ce ma ummiyi wanda ya an rubuta mai takarda bai iya karantawa kuma idan an ka ce ya rubuta ba zai iya rubuta ba wannan shi aka ce ma ummiyi to cikin irin wa'annan mutane Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wal ummi alladhi la yaktubu wa la yaqra ummi shine wanda la ya katubu bai iya rubutawa wala ya karawa kitaban bai iya karanta littafi ai wala ya arhu na shay'an min al-huda ma'anarsa komi na shirya Allah ba su sani ba amma Allah da hikima ta ya aiko manzo ya aiko minhum rasulan rasulan minhum manzo daga cikin su ai min jumlatihim cikin jumla wa'annan larabawa wa min nasabihim kuma cikin nasabarsu wa ummiyyan mithluhum kuma ummi kamar su wa zalika aqrabu ila sidqihi wannan yayi zama kusa ga su gagganta shi fi ma ja bihi ga abin da yazo da shi wannan sifa da aka ambata ba ta daidai da kowa ba kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya alaihi ayati yana karanta musu ayoyin Allah na alqur'ani wa yuzakihim yana tsarkake su ayyudan dahiruhum min shirki yana tsarkake su daga shirka wa yahmiluhum yana dauka su alama ya siro na bihi akiya ga abin da in sun shi za su zama wato tsarkakakki min a aqaid wajen aqida bai idan mutum ya samu aqida mai kyau sai ya zama tsarkakakki a wurin Allah subhanahu wataala sannan kuma abin nan wayu allimu mul kitaba kuma yana karantar da su littafin Allah na alqur'ani wal hikima yana karantar da su hikima wato sunna ma bihi min ahkam abin da ke cikin qur'ani na hukunce hukunce wa innahu yadda abin yake wa in makaffafatu min as-saqila wa ismuha ma'quban ai wa innahum yadda abin yake su wa'annan mutane kanu min qablu sun kasance can farko qabla maji'i kamin zuwa annabin kamin ya zo labi dalalin mubin suna cikin bata ne. kamin annabi ya bayyana larabawa wato suna cikin bata wanda an ne. amma da Allah ya aiko annabi sai sun ka daukaka sun ka zama masu daraja ka ji yanzu inda kana kasa su sai ka biya wasu kuɗi na musamman in ka zo su goma sai ka biya kowace zuwa sai ka biya dubu ɗari biyu sannan ka biya a yi maka biza sannan ka ce ka ziyarci su ka dawo kun ga Allah ya ɗaukaka su lokacin da sun ka riƙe addinin su da kyawu to duk mutumin da ya riƙe addini ne da kyawu Allah zai ɗaukaka shi kuma Allah zai karrama shi ka taimaka mana da darajar sunayenka Allah mu rike addinin nan wanda kaka son a rike shi saboda rama ka kai mana wannan ce muku wa akharina minhu wa akharina minhum lamma wa huwa na adama ala al-ummiyina ay al-mawjudin wasu samammi mina wanda daga cikin su wal atina mina wanda wa'anda za su zo daga baya lamma ya lahaku biya ai ba su risko gare su da sabika ga gabata ba wal fadali ga daraja fil islam da a musulunci wanda ya zo daga farko in dai ba lalace ya yi ba wanda ya zo daga baya bai kai kamace ba ga musulunci duk wanda an gaba shi an gaba ga musulunci wa hada nabayun mustamiru wannan dogewar da an kai an kace duk wanda sun ka baya ba za su cimma na farkon nan ba mustamiru wannan koyewa tabbatacciya ce da'ima mai dawama ce la'anna sahabata radiyallahu anhu dan su sahaba annabi radiyallahu anhu su sun kafara gabata to wayannan sahabbai la yalhaquhum wa la yusawihim fi sha'anihim ahad babu wani guda da zai cin babu wani guda da ya daidai da su min tabi'ina cikin tabi'ai cikin tabi'ina babu wani wanda ya kai kamar su wala min mun ba da haka nan wanda ya zo bayan su almajiransu ma ba su kai kamar su balle na bayansu falmanhiyo wana gairu mutawaqqai husul abinda an ka kore ba a zaton aukuwa ne cewar da aka yi duk wanda ya zo bayansu bai cin musu to ba a zaton a samu wani mai cin musu nan gaba wasu imalul abin na lima wato amfani da ya yi da wato ya dullu ta istigirakin na bai ya nuna kenan korewa? ta nutsa kware daga gaske a zamanin mustaqbala a cikin zaman na masu zuwa har abada waɗanda za su zo nan gaba ba za su cimma na gabanin su ba har abada waɗanda sun ka wuce sun hina baya alheri wa huwa Allahu al-azizu Allah shine mabawai al mai hikima bi mulki a cikin mulki ne wa sun'i kuma da aiki ne abin da yasa kun ka ga ya ɗaukaka magabata akan na bayan su yarba man yasha'u bima sha'a yana ɗaukaka wanda ya ga dama bai ma sha da abin da ya ga dama yana ɗaukaka wayanda ya ga dama da irin girman da ya ga dama ba su wanda yake taro ala sahaba takaitawar da aka yi ga sahabbai wa man ba da wanda wayanda a bayan su wa wani? kafin ya wadatar fi bayani fadalin sahaba wato ya wadatar ga bayanin falalar sahabbai sahaba annabi na da daraja al-mabusu bihim annabi wa'anda cikin su aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama to darajar su tana da girma kwarai alaman adawun ga duk wanda ba su ba memman bu'itha ilaihim cikin wayanda aka aika zuwa gare su wa amanu bihi suka yi imani da shi mai abin na min jami'il insu wal jin na dukkan mutane da aljannu wa'annan da aka aiko annabi cikin su sun dara su daraja ila yawmil qiyamah li'anna kull qarnin khairun mimman yali don duk jama'ar da sun ka wuce sun ɗara waɗanda ke bayansu kun gani wato in kuka tsaya kuka diba za ku ga ko ga tarihin najeriya shugabanni da sun ka wuce da jama'ar da sun ka wuce ba dai suke da na yanzu ba na dana da gaskiya na yanzu ko ban da yaudara da zalunci shi ɗaya an na aka kai sai guda guda waɗanda allah ya tsari saboda haka na gaba wato sun ɗara na baya da sai ka ga mutane kamar ba su son duniya kuma suna son ta amma saboda su ta hana musu su yi wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba amma yanzu sai ka ga mutum a wani mai gaskiya sai ka ga yana abubuwa waɗanda ba su dace ba to lokacin naka ta a hakan lokacin na yi na yake yana canzawa yi na yake yana canzawa bisa ga ka'ida sunna wani hadisi ya ce abubuwa goma da Allah ya ce a yi a da idan can zamanin da in kai guda tara ba an sakko guda cikin sai ka sai sun kai goma amma akwai lokacin da zai zo ciki in kai guda ana ansa cikin goma saboda goma ɗin ba su samuwa kun ga samawan ga lokaci da muke ciki wato abubuwan da Allah ya faɗa wasu waanda kaɗan yin sashi to sai a ga su ma awwaliyan bisa ga waɗanda ba su yi saboda lokaci na lokaci na ka canza sai an kai duniyar nan ba ta wacewa sai an kai in mutum an ka ce ya musulunta yau gobe bai samu wanda za su gaisa da shi in ya haifo garka sannan duniyar ta wace kun ga bayana aka yi bayana aka yi an kai dore in kana kayiri ba ka samu mai gaisawa da kai an ka dawo haka to sai an koma kai in kan musulunta ba ka samu mai gaisawa da kai sannan duniyar ta kawacewa kun ga yi na aka yi ana ci bayan na gaba sun yi na baya to saboda girman ka Allah ka tausaya mana mu dai ka yi mana karshe mai kyau ka sa mu cikin wayanda ka rike addinin ka tsakani da Allah kuma saboda Allah dalika fadlullahi zalika qawlullahi yu'tihi zalika wato wannan daraja da aka ba magabatan mu fadalallahi falala Allah ce ya uti man ya sha'u yana ba da wannan falala ga wanda ya ga dama cikin halittu ne kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wa man bikira ma'u kamar annabi mu da wanda aka ambata tare da shi wallahu dul fadlil azim Allah ma ci falala ne kuma falala mai girma wa min fadali daga cikin falala Allah akwai irshadu man ya sha'u cikin falala Allah yana shiryar da wanda duk ya ga dama shiryawa minan nasu cikin mutane wa yarfa'u sai ya ɗaukaka daraja ta littibai alhuda saboda bi ne ga shari'a sun mai sibu sannan ya saka mai bi daraja ula fi dunya wal akhirah ya shi daraja madaukakiya nan duniya da lahira to ya Allah ya zulfadalil azim ya aziz ya hakim ka tausaya mana ka sa mu cikin ka wa'anda kake baiwa falalaka mai girma waanda kake daidaita su ga addinin ka madaidaici ya azizu ya hakim ya da azim wa min sharɗi nailil uh, ula bil ilmi cikin sharadin samun abin nan ɗaukaka da ilimi wal amal bi cikin samun sharuɗan da ake samun ɗaukaka da su shine a yi ilimi kuma a yi aiki da ilimi duk wanda ya yi ilimi kuma ya yi aiki da abin da ya karanta to da izina Allah Allah zai ɗaukaka shi wa man waje da ilma wanda ya samu ilimi amma wa walam ya amal bi dawo bai yi aiki da abin da ilimi ya hukunta ba ilimi yana hukunta tsoron Allah da gudun duniya ga wanda addashiya da yawaita ibadar Allah ilimi yana hukunta wannan to wanda duk Allah ya ba ilimi shi ilimi ne ba haka ne ya kai shi ba ilimi ne ya kai shi ga girman kai ya kai shi ga neman ya tara duniya ko kaka to za da hu ilimin mushakka to shi ilimi ne wahala zai kara ya samu ilimi marmakon ya zanna gida a neme shi za ka gan shi na kullum zai yi wanka shi wanki ya ɗauki riga ya kai a yi mata fitaki ya sabko ta ya taho bai wanga ofis bai wanga ofis kun ga ilimi ne shi wahala ya kara wahala ilimi ne ya kara zadahu al ilmu mushaqqatan ilimi ne zai ƙara mai wahala fil hayati cikin rayuwa wa yasiru al jahilu afdal minhu sai jahili ya zama ya dara shi domin da ilimi ne da komi amma kowa yana iya wagamci yana iya bacin kowa kun ga ashe jahili ya dara shi duk da ko yayi karatu amma karatu ne wahala da ya kara mai fal yahudu yahudawa lamma taraku al'amala bit tawrati lokacin da suka bari yin aiki da at-taura wa lam yu'minu bi muhammadin sa'annan ba su imani da muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba to da raballahu bihim matala sai Allah ya sanya musu misali liya idza liya idza hadhihi al-umma dan wannan al'umma su azantu an da dan yayi wa'azi ga wannan al'umma an da yake da game da koyi da yahudawa فقال مثل الذين حملوا التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها misali da Allah ya buga ma waɗannan miyagun malamai ko jahilai bai wa ne ba kun ga ilimin su banda kaskanci babu abin da ya jawo musu karatu in ba a aiki da shi yana sa wahala ta karu ga mutum ya ɗora tunanin ko kaka sai ya tara abin duniya ko kaka shi an mallami shi za su mallamai halan ƙasa suka ci su mallamai halan su ba mutane na ba su mallamai kaza kaza to in su mallamai ba su cin ƙasa su mallaman da sun ka wuce can da halal suna cin kasa ai Allah ya ce wa ma ja'alna wa jasadan la na ta'am ai su mallaman da sun ka wuce ba mu sanya su jiki wanda ba su cin abinci ba duk abin nan da kun ka ji an ambato na yabo da girmamawa da darajantawa game da su ai tsoro na Allah na sun ka jiya da ilimin su ai suna cin abinci duk yadda ka ga ana sa ma abinci ka zanna ka hai kwano ka canye ka suɗe ka sha ruwa haka nan manzanin Allah ka ci kai abincin da manzo Allah ka ci ma ba ka ci ne don ka sani abincin da manzo Allah ka ci ko ka zo ka ci shi ba ka iya ci ne to haka nan dukkan annabawan suke amma ce abinci daban tsoron Allah daban to su wayannan annabawa suna ce abinci suna sha abin sha amma ba su ci sai sun samu ba su ci sai sun samu saboda haka ba su kauce ma hanyar Allah don su nemo abin duniya su ci daɗin duniya Allah ya shirya muka mu da ya shirya su wa qala masalul ladina hum lit tawrat misalin malaman nan da aka dora mu aiki da at-taura ai kullihu al-amala biha an ka tilasta su yi aiki da at-taura sun ka karanta ta sun ka yi karatu sun ka gane sun ka dora alfahari da karatu sun malami hamiluwa sannan ba su yi aiki da ita ba ai lam ya'malu bima fiha ba su yi aiki da abin da a cikin ta ba min nati sallallahu alaihi sallam na bayanin sibobin annabi falam yu'minu bi ba su imani da shi ba kuma duk an rubuta cikin at-taura wala bil ahkamil maktubatu biha ba su aiki da hukunci-hukunci da an ka rubuta ba abin nan gare ta min al awamir wan nawahi na abubuwan umarni da abubuwan hani walam ya'malu biha kai gaba ɗaya ba su aiki da littafin da sun ka karanto ba karatun su daban su sun koma gehe daban to misalin wa'annan malamai kamar misalin himari kamar misalin jaki ya hamilu asfara ya ɗauko da littattafai. ku faɗa mini umarnin da ga littafai in jaki ya ɗauko su babu umarnin da za su yi mai banda ya ɗokan nan da ya musu babu umarnin da za su yi mai ana dai cewa an loda ma jaki kaya shi dai aka ce amma babu abin da za a ce ya samu na umarni da suwa to haka nan wanda duk ya yi karatun addini bai yi aiki da shi ba to haka a hukunci ne ai shi yasa kun ga annabi ya ce duk wanda ya yi karatun addini karatun da aka neman lahira da shi amma shi manowa ta yi li ba bi arda min duniya don ya samu wani dan kayan duniya don ya ji daɗi ya samu babban mota ya samu babban gida ya samu kuɗi ya ji daɗi kamar wada ƴan kasuwa da masu kuɗi ke ji annabi ya ce lam yari hatar janna ko kamshin aljanna ba zai shaka ba in kiyama ta yi ko kamshin aljanna ba zai shaka shi yasa abin nan ibnu ya ce in kana son ka nemi kuɗi da ilimi yace ce ka koyi ilimin boko ya ce ilimin kahinta, ilimin kira da dai ilimin kowace sana'a ya ce to in ka so je ka nemi kuɗi da su ilimi na na neman kuɗi wa wannan ka da lahi amma ka yi ilimin addini ka taho ka shirya wata hanya ta samun kuɗi da shi kai ta samun kuɗi to ko kamshin aljanna ba ka ji ba hana maka ba da babu shari'a da za ta hana ma amma dai ka sani ba baka cikin yan aljanna ilimin ka wahala da ya kara maka Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu albani ko ya isa matuƙa yace yayi hadisin sahihi yace hadisin sahihi to Allah ya gafarta mana ya kara mana aiki da hadisi sahihi su wannan yace kamar talai hamare kamar misalin jakai suke ya amila asfara wanda ya jakin da ya da littafai kutuban ya dauko littafai fi adamin intifa'i biya ga rashin umhani ne da su don jaki ya da littafai babu umhanin da yake da su babu umhanin da za su kara mai wa bi hamle mushaqqa da doko wahala wa tabi da tsananin wahala wa damsil basira da wa basira duk misalin jaki kenan kun taba ganin mai shahawar basira kamar jaki jaki ka ka ba abinci ka ba shi abin sha wai ka ga ya ji yawa da tsayi ka kawo mai abinci kawai sai ka ga ya noce kai yana tadda kunnuwa yana tadda bindi shirin ka zai yi kame ka aje abincin nan to ku in banda jaki da adda shawar basira wa kai wa kai haka to haka nan mugun malami yake haka nan mugun malami yake ka bar ganin lokacin da kai dan siyasa kake lokacin da ba a siyasa ka dauki lalura tai kana ta bashi kuɗi ya to ya ce mata tai ta haihu ka bashi zai madiya ta aure ka bashi radda duk zabe ya tashi mai zaben ka maka bashi kuɗi ba bai da bambanci da jaki radda duk zabe ya tashi maka bashi kuɗi ba wani fati zai yi bai binka bai da basira bai san mai so ne ba bai san na tare da shi to misalin jaki kenan duk wanda bai yi karatu ba dan Allah ba haka ne yake bai da alƙibla kaka jingina gare shi bai da alƙibla jaki yayi shi Allah ya kare li'anna al-himara dan jaki abladul hayawan cikin dabbobi yayi kowane zama balidi bai da basira ko kana fa fa fa khussa bi don haka an ka kefe jaki da ambato anan hu bi gayatil gabawa dan ya isa matuka ga wauta jaki ba wawan jaki wawan to haka nan misalin mugun malami yake wawana sai ya ka ganshi wai a wawayo gare shi kana ta ɗaukar lalura ce komai ta so ya iske ka komai ta so ya iske ka wai yau ka ta bida taimako to Allah wata malam matsaloli da sun taso wallahi makiya sun yawa sai ka ji ya ce to ka ya a hidda kuɗi a yi addu'a a yi kuɗi aka ba su a yi addu'a ka ji matsayaci duk ina kuɗin da an ka baka kamar wa ga lalura ta rawo to kamar misalin jaki yake bai da basira bai gane kana ganewa kai to Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu bai ta masalar kawai ladina kazzabu bi ayatin Allah tir da misalin miyagun mutanen da suka kareta da ayoyin Allah abin na al almusaddiqa al ayoyin Allah wanda ke gaskantawa lin nabi Muhammad ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au bi tarki al-amal biha ko kuma eh, ya ce mu ayoyin Allah bai aiki da ita li'anna tarkal amal bil hukmi takdibun lahu don bari ya aiki da hukunci kare ta hukunci na wal maqsusu bil dhammi mahdhufun taqdiruhu hadha al masal wannan misali kidda shiya wallahu la yahdi al qawm adh-dhalimin Allah bai shirya da mutane azzalumai Allah ya tsare mu fa man arafa al duk mutumin da ya san gaskiya aiki da gaskiya shi duk mutumin da ya san gaskiya kuma ya ƙi aiki da ya ci to shi azzalimi na to Allah ya kare qul ya ayyuhal ladina hadu qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annahum awliya lamma kanat yahudu indawan kitabu taurati lokacin da yahudawa a wurin su akwai littafin a taura yana nan ga hannun su kamar wada bayani ya gabata abin na dunan nasu banda sauran mutane ya rauna an busa auliya alillah su suna ganin kan su awwaliye don ga littafin Allah ga hannun su suna ganin su waliye na shi ko Allah yana ganin su jakkaina amma su suna ganin su waliye na fa illam ya'malu bima unzila ilayhim suna ganin su awwaliye ko ba su yi aiki da abin da aka saukar musu ba faradallahu dalika sai Allah ya rajin wannan zato nasu wa bayyana ya bayyana anna sharafal wilaya lalle daraja walici bil amali da yake ake samun daraja walici la bi tamanni ba da guri ba ba da guri aka samun walici ba da yan aiki da abinda Allah ya ce kowa ya bi Allah da kyau to shi waliyan Allah ne faqala Allah ya ce qul ya ayyuhalladhina hadu kace ya ku wanda sun kai yahudanci ai hudna wanda sun kace mun tuba ila Allah zuwa ga Allah ai na ila Allah mun tuba zuwa ga Allah ko wai sai za a biya ce musu yan mun tuba to izgiri na akai da su bi qawliha hada da wannan magana da suka faɗi idan lam ya'malu bi muqtada don sun ce sun tuba amma ba su yi aiki da abin da tuba ta hukunta ba sun ce sun tuba amma suna nan suna abin da sun ka saba na saba to kai ka gaya musu ka ce ya ku yan mun tuba in mutu in kun ce wai annaku auliya ulilahi ku ne masoya Allah min dunin nasu banda sauran mutane kun ce kowa ba waliya Allah na ba ko awliya Allah to fa manna wal mauta to ku burin mutuwa dan waliyi na burin ya mutu zai iske waliyi dake in kana son abu an ka ce baka baka samun zuwa wuri ne sai ka ta yi gari kaza kana son ka tai gari nan don ka ga dai duk wanda kaka so an ka ce ba a gani ne sai ka ta yi gari kaza kuma kana so ne tsakanin ka da Allah kaka so ne to kana gura Allah ya kai ka gari nan don ka ga masoyinka ka hadu da masoyi to tunda ba a samun isa wajen Allah sai an tuba to waliya ai burin mutuwa mana a tuba a mutu a tayar iska Allah abin nan amma ba za su yi ba wato ba za su yi ba saboda haka Allah ya ce ka gaya musu in dai da gaske kai in kunta sadiqina in kuna da gaskiya to ku burin mutuwa ta'allaka bi tamannau ash-shaytani ala anna al-awwala qayyida fi wato in saddaqtum idan kun yi gaskiya fi za'amikum ga cewa da kuka yi annaku awliya wallahi ku awliya ulillahi ku waliye na Allah kuke wal wali yu'thiru akhiratu wali yana zabi lahira bisa ga duniya dan duwa da lahira take tahi duniya duwa da lahira take tahi duniya wal akhiratu khairul laka min al-ula to wa mutadu wa mutadu'a kuma abin na farkonta al-mautu mutuwa babu mai zuwa lahira sai ya mutu to bata manna ku yi gudun mutuwa ma. ku yi burin mutuwa ku yi ta ku yi ayyukan jihadi har ku yi shahada don ku isa inda wannan ku kuka ce waliye ne kuke wala ya tamannahu wala ya tamannahu wala ya tamannahu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin wala ya tamannahu abada har abada ba su burin su mutu bai ma kaddamar ya saboda abin da sun ka ta hannun su ta gabatar sun san duk wanda ya mutu cikin su yau da daddaren ga yana yana shakka shi kuma wuri bai fa saboda haka babu mai burin ya mutu cikin su saboda kafircin da ya san yayi bai ma kaddamar aidiya min kubrin bin nabi na kafircin su da annabi wa adami amalihim da rashin aikin su bai ma fi taurati da abin da an ka rubuta cikin a taura don ba ta yi aiki da abin da a cikin a taura ba almustalzimu li kadibihim wanda ya lizamta ƙaryarsu kun ga kenan fa zalamu bi zalika sun yi zalunci da wannan tunda sun karanta a taura sun gane sun ka kayyaki da ita kenan su azzalumai ne wallahu alimun bi zalimin Allah masani ne da azzalumai ai al wato Allah masani na da azzalumai bi tira'il kadibi ala Allah wanda ke kaga ƙarya su jingina ma Allah wa yadullu anna ta anna abinna wa badalu an manna wal mauta marmakon su yi burin mutuwa to ya karahu na abin nan kyamar ma mutuwa suke yi wa ya haribuna min asbabi suna ma gudu ga dalilan da ka sa su mutu wa qala ta'ala muqatiban lin nabi sai Allah ya ce yana mai magana da annabi kul innal mauta kul innal mauta alladhi minhu fa innahu wani ta gaya musu ko kuna so ko ba ku so sai kun mutu kul innal mautal ladhi tadarruna minhu ka gaya musu mutuwan nan da kuke gudu gare ta fa innahu shi abin na mutuwan nan wato malaki kun zai hadu da ku shi mutuwan nan da kuka gudu to zai hadu da ku saboda ko kun gudane shi wa innahu malaki ku sun maturadduna ila alimul ghaibi sannan a mai shi ku wajen wanda ya sa abin da a koyi wa shahada da abin da a bayyane wato ai a asirruwar alaniya da aka karanci da wanda an bayyana wa yana biyo kun ya ba ku labari bi ma kuntum ta'maluna da abin nan da kun ka kasance kuna aikatawa fa yajazi kun bihi ya saka muku da shi ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt ذلكم lamma bayyana Allah lokacin da Allah ya bayyana annabin yahudi lalle dalilin walakanta yahudawa huwa abin nan huwa bi tarki al'amali bima anza bima anzala ilayhi bima unzila ilayhi shine sun walakanta saboda sun bar yin aiki da abin da aka saukan musu min alkitabi na littafi wa ha abin na wa hummiluhu an ka dora musu aiki da shi wa lam yahmiluhu basu ai basu dauke shi ba bi ma'ana ba su yi aiki da shi ba to Musulmi na sai Allah ya tunatar da musulmi bin nada'i yake da sunan su wa amarahum bil amali ya umarce su yi aiki da littafin da aka saukan musu wa min dalika ahamiyatu salat cikin abin da aka saukan musulmi akwai muhimmancin sallah mal juma'a ranar juma'a wato sallah tana da muhimmanci ranar juma'a musamman sallar juma'a din tana da muhimmanci kwarai duk abin da kuke yi ku yi kokari ku kare shi kamin ranar juma'a wanda kun san yana shigar da ku ku kare shi kamin ranar juma'a ranar juma'a ku ce masallaci tun da wuri amma da an kare sallah an ba ku dama da masallaci in kai in ka ga dama ka biya gida in baka ga dama ba wuce zuwa neman kuɗinka amma kakka yadda ka yi wasa da sallar juma'a abinda kuke yi na wargi da sallar juma'a mutum shi zama ne sai ya ji ana batun da sallah ko an yadda ku dora gudu kuna shekuwa masallaci ku yi hattara duk wanda liman ya shigo masallaci ba a rubuta suna ne cikin wani sun kaso juma'a wannan sati Allah ya sanya mala'iku na nan bakin masallaci da littattafansu mala'ika ba guda ba biyu ba Allah ɗaya sanya wasu kowace kowa ta masallaci suna rubuta kwatau wani dan gidan wani ya zo lokaci kaza da zarar liman ya shigo sun nada kayan su kuma sun bi lima in ka tawo bakin gida kowa babu don haka ranan babu sunan ka cikin wanda sun ka tafi jima ba mu ce jima'a ka ba ta yi ba Allah abba Allah abba a kai ma sunan ka cikin wanda sun ka tafi jima'a sai eh, akwai wani wanda aka kai ma kai mai shi dai ba a kai ma masu kai masu kai mai suri saboda ka ku bar wargi da jima'a duk abin da kuke ku tabbatar da kun gama shi da wuri ku taimaka masallaci da wuri duk wata ciya da kuwa gani rashin zuwa sallar juma'a da wurin na kawo ta Allah ya gafarta mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani idza nudiya lis salati in an kai kiran sallah ranar juma'a amin abin nan bi ma'ana fi wato min yawmil juma'a ai fi yawmil juma'a in an kai kiran sallah lokacin da za a yi hudu ba fi yawmil juma'a ranar juma'a bi abin nan bi damma wato duk da mati filmimi wa ƙuri'a abin nan juma'a wa ƙuri'a bis sakoni wato juma'a alal asali inna ma su miya yawmul juma'a dama an wa juma'a rana an ce mata yawmul juma'a lishima'in nasi fihi salati don taron mutane cikin sallah juma'a wuri guda aka taruwa ba a son rarrabe rarrabe ko wata shi ya so su ma masallacin jama'a suka so ko wata shi ya so masallacin jama'a suka so ba daidai na ba so ake a taruri guda a rika ƙara faɗaɗa shi fada da an ce a rika sayan masa hilaye wayanda a wuri a rika sayan hilaye ana ƙara fada dawa har masallaci ya fadi ba rarraba aka an sarrafa kan mutane ba so ake a tara suri guda radda matsala ta zo ana so a bada sako masallaci dai abin nan mai mulki ka shigowa ya tawo masallaci ɗaya ya yi tsaye ana gama sallah ya jama'a assalamu alaikum ga sanarwa ga kaza mana so ayi kaza kowa ya jiya duk gari kowa ya jiya amma an ai wani masallaci ke wani masallaci dan guntu kamar masallacin kusa ko masallacin jama'a ko masallacin jama'a Allah ya gafarta mana Allah ya daidaita mu ya hada kama ya hada kama musulmi baki daya wa kanat al-arabu tasmihi al-aruba laraba suna ce mai al-aruba wakila an ce abin nan min yawmil juma'a min alababi li bayani tab'idi wato don wani yanki na ranar juma'a idza nudiya idza in an kai kira ai hina nudiya lokacin da an kai kira mai yawmul juma'a cikin yinin juma'a wa huwa abin nan idul musulmin al asbu'i ita juma'a ita ce idin musulmi ta bakwai bakwai ita ce idi al asbu'i ta bakwai bakwai wa abdalu al ayyami wato kwanukan da sun kai kowane kwana daraja yini wanda ya daga kowane daraja yini na farko yau ma'araba. ranar arfa ta tara kowane yini daraja don haka in dai kana da kuɗi ko ba su da yawa ko duke nan gare ka kashe ka biya kujera haji don ka tsayi ranar arfa a tsayi da kai yinin nan da ya daga kowane yini daraja kakka bari a cire ba in dai kana da abin da za ka biya yinin yini na farko kenan summa yawma nisfu sha'ban sannan ranar da watan sha'ban ya raba biyu daidai watan sha'ban wanda daga rai sai watan ramadan summa aljumu'a sannan ranar juma'a ranar jima ita ayi ne na uku da ya tsara kowane yini daraja a cikin yinonin duniya da Allah ya yi wallailu afdalu minan nahar amma dare ya dare yini daraja dare ya dare yini daraja don cikin dare Allah ka tawowa saman duniya yana kai jama'a man yasaluhu bawadiya ya jama'a waka roƙona in bashi man uni ba astajibu la waka kirana in ansa mai man ni bawadiya waka roƙona in bashi man yastaghfiruni fa aghfiru la wa ka da gawa ta in gafarta mai to babu wannan lokaci da rana da daddare ne saboda haka dare ya yi ni daraja qultu nace fadal ayami la yubaddalu amal al matluba fi da an ce rana tana da daraja to ba ta fifita aikin da a cikin ta ya tsara na wata rana ba illa bi nafsin sai an samu nafsi min shari'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka cewa yin jama'a ya tsara daraja wannan bai nuna in ka ce subhanallahi ranar jima'a a baka ladar da ta tsara subhanallahi in ta jiya ranar alhamis ba babu bambanci sai an samu nasi ga mai shari'a sallallahu alaihi wasallam wa waduru salatul jumu'a ce fardu aini to halarta sallar jima'a farilla ne na aini halarta sallar jima'a farilla ne na aini mutane da yawa suna tambaya cewa wai jima'a wai zuwa jima'a farilla na ko sunna na to farilla ne ba farilla ne zuwa sallar jima'a ba saboda haka ku yi kokari ku halarci sallar juma'a wani bai doke ma wani liman wajaba alaihi juma'a ga duk wanda juma'a ta wajaba gare to farilla ne yace juma'a bi qauli ta'ala saboda cewa Allah fasau ila zikrillah ku yi tahiyya zuwa zikirin Allah ai a salati zuwa wani sallah wa darar bai'a ku bar sayi da sai suwa in ai kiran nan da za a yi hudu ba ku bar kasuwanci da wanda ya sayi da wanda ya sai suwa sun ci haram wanda duk ya sai da kaya ne bayan ai kiran sallah wannan da aka hudu ba gare ya ci guba uwa wuta mai hanani cikin ciki saboda haka da ya bari da ya hi mai da ya bawa wannan kasuwanci da ya yi Allah ya gafarta mana ai utruku kadahu wato ku bar kullu ciniki a shamil li kulli amalin wanda ya hada duk wani aiki gairu amalin salati wanda ba aikin sallah ba zalikum bare aikin nan khairul lakum ya dara muku alheri tahiyar nan zuwa masallacin jima khairul lakum ya dara muku alheri in kuntum ta'lamuna annahu khairun to in kun sa alheri na fa fa'alu to ku aikata shi to Allah kai maka roko Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka kara mana imani da tsoronka Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa mu rika zuwa masallacin juma'a da wuri da ranar Allah ka sa mu rika zuwa masallacin juma'a da wuri da ranar juma'a Allah ka gafarta mana nan za mu kwana insha Allah ga Allah ya taimake mu kuma Allah ya yi salati da sallama ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna ka bi annana nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna ka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah da daraja sunayenka Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi karance karancen nan namu sauran ayyuka ayyukan da muke aikatawa Allah ka ashe su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga manahicin duk wani manahi ka kare mu daga kulle kulle masu kulle kulle shi ka taimaka mana Allah kada mu kulla mu kowa shi kuma kada mu ni ya kulla masu kulla mana da masu ni ya kulla Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ka yi mana maganin Allah ka yi mana maganin Allah ka yi mana maganin Allah ka kare mu Allah ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in mu dukkan bayin ka musulmi yare da manya maza da mata wanda suka roke mu addu'a da wanda basu roke mu roke ka Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu uwaye Allah ka gafarta mu iyalan Allah ka shirya musu diyan su ka sa musu albarka ka biya musu bukatun su na alheri waɗanda ba na alheri ba mai alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah bi ismika al-azam wa riwanika al-akbar ya Allah ka kare mu ka kare kasanmu ya Allah ka kare mu ka kare kasanmu ya Allah ka kare mu ka kare kasanmu Allah ka kara mu kasan Najeriya lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ubani Allah ka hada kan mu ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan mu ka hada kan Najeriya kada ka bari kowa ya wace ta kada ka bari kowa ya tarwata ta saboda darajar sunayen ka ansa mana addu'o'in mu dinga Allah ka shirya mu Allah ka shirya mu mahukuntan tarayyar Najeriya zuwa ga abin da duk kaka so kana yarda da shi Allah ka kara musu imani da lahiya ya Allah ka warkar da suwa ya Allah ka warkar da suwa ya Allah ka warkar da suwa Allah ka ba su rayuwa mai tsawo mai albarka Allah ka ba su rayuwa mai tsawo mai albarka Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka ba su mataimaka na kwarai ya Allah ka ba su mashawarta na kwarai Su duka Allah ka sanar da da su matsalolin Najeriya Allah ka ba su ikon gyarawa ya Allah ka ba su ikon gyarawa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka azita mu alherun su ka kare mu daga sharorin su ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba namu da kanka kuma in za ka ba mu ka ba mu halaliya sa'annan ka ba mai yawa ka ba mu mai isa mu don daraja sunayen ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka kare mu ka kare arewa Allah bi asma'ika husna Allah ka shirya arewa Allah ka shirya matasa arewa Allah ka shirya arewa Allah ka raba su da shaye-shaye Allah ka raba su da ɗauke-ɗauke. Allah ka raba su da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya da tijawanta Allah ka shirya tsohahinta ka shirya malamai da almajiranta ka shirya masu kuɗi da talakawanta ka shirya sarakuna da hakimai da dagaddanta Allah ka shirya sauran jama'ata Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana da asma'ika husna kulliha wa sifatikal ula ka hada kan mahukuntan wannan jiha ta mu Allah ka hada kan mu ka hada kan mahukuntan wannan jiha ta mu ya Allah ka hada kan mu ka hada haɗa kan mawakwatan wannan jiha ta Allah ka haɗa kan mu kai na gaskiya kuma ka zaunar da mu lahiya saboda rahamar ka Allah ka ansa mana addu'a mu dinga Allah ka shirya ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka azurta mu alherinsu ka kare mu daga sharorinsu ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma in za ka ba mu Allah ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu isa mu dan daraja sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka aminta da hanyoyin Allah ka aminta da ƙauyukan ya Allah ka kare mu ka kare ƙauyukan ya Allah ka kare mu ka kare ƙauyukan ka amintar da ƙauyukan mu ka ƙara musu lahiya da zaman lahiya Allah ka amintar da biranen mu Allah ka amintar da biranen mu saboda ramar ka Allah ka ansa mana addu'a yau bi asma'ikal husna kulliha wa sifatikal ula ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu kuma Allah ka gafarta mu ka gafarta mu uwaye saboda girman ka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tausaya mana Allah ka sa mai karshe mai kyau ya Allah kai salati da sallama ga ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam